kwamishinan yan sandan jihar bauchi muhammad ladan ya tabbatar da afkuwar lamarin a hira ta da shi eh, akwai bayanin da ke cewa an harbi ɗan sanda ɗaya ne da wata yarinya budurwa mai talla a wajen. Ba ni labarin wannan yari amma nan na labarin ta suran na ɗan sanda da An ci barayi ne ko kuna da cikin ku da cewa barayi ne? Eh barayi ne wani hudun ba. ba iya kama wani daga ciki ba muna nan muna neman su dai shugaban karamin hukumar darzo alhaji kabir sade ya ce komai ya lafa a halin yanzu yanzu dai zan ke kusan komai dai ya yi kankin ba kuwa ba zana ta walwala kurin sai dai mun yi kokari mun wanda suka ji raunukan nan duk mun ba da kudin maganin da komai da komai da za a yi sun da su yanzu kana asibitin ne? eh na na shi ke na sa kwanan yanzu muna kan wani cikin ne ma muna

haka motan sun ɗan sanda eh, wannan wata suka ne da zama ta zo ta wunda ta yi gidan hanyar bosu kenan amma mun mun zuwa mu zo mu gano wajen cewar wani hali ba eh, gaskiyar magana ce. to amma babu wani alama ko ko ta eh, sanadiyar ko an sa wani abu haka da ya kai ga ke gani alamu haka ko hayaki sai babu alamun hayaki ba hayaki ba ko sarki ba to sai dai mun ga da aka aka ce dan har ba kadan ya fara shuru an yi kama awa nawa na yi ne ke kimanin kusan hau kafin kasuwar darago eh, mutane kasuwa ne yau eh, kasuwa ne mutane sun gudu su ba kayan su da tattarin su Abdullahi Muhammad Mira Amurka daga Bauchi a Najeriya.